ومن وسع الخلائق رحمة وكفاية الفضل يكفيك من لم تخل من إيسانه ربتي يكفيك رب لم تزل ألطافه نبتو شيء أن فسر لقوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها هذا حق إن كنت تقول إلى جدا نعمة من الله بحي فحيث من أدى يكفيك رب لم تزل في ستره حين تجيء بالعصيان يكفيك رب ورب يكفيك يكفيك رب رب يكفيك وغنج يا شيخ لم تزل حيا ضد قدسي ضد دما لم تحكي في ستره كانت في نفس راسه ينزلنا ذاك تكي على عرفة مقاصد ينزل أبين لك يجدد الدرداري فتو ينزل ما كوه abin da ka kwanta ba sai sai maka yanzu mutane na kallon ce kayan asira da zai alhali kwatun bayan isha da ya kwanta zai da abuwa ka shi amma ala alfa ba a fi ana ta kallon ka mutumin kirki ne amma kai kafan kanka bisa ce wala su zako an ku zako ya fi karabbun lam tazal fi shi Waya haka yana ويراك shi na taje, تجيء بالأشياء yadda kake zuwa da sabo idan mutum na ce makalla ga ya gaba ta mallan ka galle shi ga dinga ko ka ga ya masa bari bari bari lokacin da ka dace ya ce kana ga ka san waye ne baka daina ba ta je mallan kana sai mana mallan don darajar ka ne ko ko ka daina yi ka ne kamar kamar yake a sun ta Ya yana shakka kai wali ne amma ya ya tabbata kai wali ne Ta me ya kai ka faɗi Ta ka ka faɗi ka bashi kawai a kan damban dandan amma Allah ya sani kai ma ta sani kai ba kuma ne ba wurin Allah babu wani abun da kake na abun arziki zuwa ga Allah me kake ke kila wani mutakabbirin nan ya zaka yi ta an na yin kaza a an na yin kaza a an na yin kaza ka kalla an kwatanta ka da jibomin kalla ka kalli na gaban ka abin da suka yi sama dai doka kalla da kalluwa amma sun ta rafa asiri shi kina ya ta tafiya arzun ne eh, ka kare shi kawai ka ce kanka ka je kai du'a da kanka amma dai saboda mushkilar ne hawan hawa ne jama'a ji a kai kasar jama'a saboda domin yanzu ni ma bai fasan ka ce maka ba za ka yi du'a ba bai ma sani ba ƙarshen ta ko ya ɗauka a wata aƙida ce wani bai wani du'a Ko ya ɗauka kaga an kasar za ka haifar da irin wannan zai kai shiru ba haka ba za ka duba an ka fara yi isa ba za ka iya sama da wata dai a irin zama ka ɗauke shi daidai fahimta ce wani Allah taimake mu gaba da amma kai ma ka je kai zan sa ka cikin buhari a yanzu ma dai kafin a ce ko ina da Allah ya biya maka bukatun Allah ya tsare ka daga abin da kake jin insha Allah zan ci gaba da saka buhari wanda kullum kaka ce Allah maghfir lil muslimin kan gama ce Allah ka taimake al'umma musulmi ai na ciki amma wani ko in ka gan shi ina nema ka ga sai sai ka ga ni ba kowa ne ba ka da Allah kada a waye gari ka je lahira ko ka gani ashe ni haka nake na ga ma dama ni ba mutumin ke ne ba haka ne yadda ka dauke ni don kai haka ba ba ma haka nake ba gaba amma an zai gane Amma amma kaga za ka janyo a kanka wani ƙarin girma sai ka bari ka kai da tabbar wani kaje kace masa ai ni ga yadda ka kai kana ce iko ni wallahi da ni da shi ga abun da ya faɗa Allah da na ce kana kuka kana gaya sai kana gugan kana ka sa ka ɗauke abun da ba haka yake ba shi kuma yana ganin ka muna da tsaka mai wahala a ma mutum kuma ya fahimci haka wani zai tsaya tsan kasa ya gane da ne baka san kanka ba sai ga an to ai kai in ce subhanallah kaza ana fiye da ba abin yin je ke da zan yi abin da zai min amfani wa qawluhu ko wa je hina taji'u shirya kisyani yani yakfika rabbu ubangiji dan ya ishe ka allazi yasturu ya ma'siyataka wanda ya lullube maka sabonka wa yara ka. walau a tala khalqa da zai nuna wa halitta ala ko ala uyubika aibobinka so uyu la ka kullu nasi sai ta baikin wani mutum amfani ne ko ni ba rike baikin ne faɗo mana baikin wa yake wallahi da kan muni abin da ke cikin abin da na kunshe da ba za ku iya yin sallama da kwan sharri da da bakwai kun sun sallama isa da ke ce ba ko wani lokaci mu nan malam dai kankan mu muke wata hatta da za ka ware mutum kaɗan da na ce zuwa ga na kaɗan da ya tafi ya buƙa da baka a ba haka ba ne ba ka kula ba kaza kaza ce a a kaza ga bai tsaya wai ina tare kafa daga shi bai yarda na kafa ce ba ne ga na Allah suna ce sai wallahi da sun san mummunan sirri na sharri na da ke kunshi wallahi da mutum yin sallama ba. To, ya Allah, ta gana da mu na mu. A tala alƙarfa, ala uyu bika, lajafa ka hullun na. To, da sai kuma zama ni kaɗai. ce wa ne zo mana ce mugu ne, ba kana yin kaza kana yin kaza ba ni ba. amma cikin normal Allah larba ba su ba wanda ka abu da hmm? kuma da kun san abin da da kun tsere. Da kun Da kun na sosai. Wallahi mana, mutum amma ke sai bai ya faɗi. wani ya faɗi za ka ne zuciyarsa masa yadda ba ba zai ɗauka tawazu ne wallahi ba tawazu a ciki wannan ba tawazu a ciki abu ne gaskiya ce walakin na hukar da wajen ya alamu bai oyo yana sanin yan kafarka da ya storha رزقا سود توزيك وإيشانا يكفيك رب لم تزل في حفظه بكرية إنه مدى الزمان يكفيك رب وبلغت يا إشيك لم تزل في حفظه بكبشي بقى ana nan cikin rufin asirinsa wabu hayati katanga minhu madal asmani فهو سبحانه وتعالى hafizun ala ibadiki, shi Allah tabaraka wa ta'ala mai tsarewa ne ga bayinsa ainihin bayinsa wa kada wakkala mala'ikatan kirama يارجا يا تورو ملائكو ما سدرجا يا فضونه سنا تعالي قال تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله shi mutum yana da mu'akibatun masu tsaro masu zuziya cikin da zaka da ke أحسن دين تأكي نادرة دبان نرانا دبل دم بيد يديه ومن خلفه محفظون أقول سنة تريشي بدل مرين الله يكفيك رب لم تزل في فضله يكفيك رب لم تزل بك بشي فضله mutakallaban ana jujjuyawa cikin kyautar Allah a matsayin da mutum ya gari na can ba shi da wannan na jin ka ai wannan kada ya isa mutum rashin mutunci mutunci balle a kuma bangaren mata maza haka muke mata masu ai babu ba da da ya dole in ba ya sa ba ka samu mara mutunci ita kuma za ta je na bi ita gida tana fasa ta je nan gidan ta zauna yanzu ba mu Ya za a taimaka masa ebo tsummo karar ta ebo tsofaffin kwanuka shi da ta zo su dinga zuwa maka abinci saboda ku kawa ke wannan su sai da ce Allah kana gani da ta ɗauro min haka to Allah ka ba zai iko ni haƙuri Allah ba fi sirri wal i'lani fal insanu la sayyama al mu'minu qalbu yana mai jujjuyawa ne fi fadlillah bis sirri wal i'lani in asabathu dharra sabara فكان خيرا له فإن أصابته سراء شكر pertama saya lah. فكان خيرا له يدعوه أهل الأرض مع أهل السماء يبقى كل يوم من ta'alu يدعوه Mudah ni kata ngaruh roƙonsa Yang sama ngaruh roƙonsa wa kulla yau ne a kullum Allah rabbuna fi sha'ina kan aiki bai bai kaza yanzu ka duba idan muka je zirga-zirga ba sai ka je nan ka shiga nan ka shiga nan ka shiga nan mala magariba ta yi ko bayan isa ka kana tafiya ko sallama yi maka ka so kana neman inda za ka je ka kai kan a kai ya shirke da za ka kwanta ka huta ka huta sosai hutu sunan shi hutu malas amma lokacin nan za ka tana ce abin da jin koya yake ai don ma ibrahim ba ka san ba motifan da ya tare da jama'a a gaisa da wannan ya zo da rikici ka yi magana ka yi magana ya wunka ya tsare sai ga biyu suna jira ko ko kuma ba ka za ka za ka ka je nasu zai eh, wancan na ka zo ka je nasu wannan na ka je ka je nasu kai karshe ka ce masa ka dawo lokaci gaba ba don komai don ku dawowa ne in gaske ne in ƙarya ne in kace masa je ka dawo zai dawo ba ka huta da shi amma in gaske ne lokacin da shi ka zai sake dawowa kace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kun bai ga mai amma shi Allah kullum ya zai ta kamar shi da yi wallahi Allah Allah yau da za a ce ma ka gaisa da yan masallacin nan kaɗai gaisuwa kawai mana kaya da mai shira wanda ya gaji ya lafiya wannan ya zo ka kira shi wannan ya zo ka kira shi wancan ka baka ba kike da ba wannan ka kai masa alhaji wannan ka kai masa malam wannan ka kai masa dan uwana wannan ka kai masa wane ne wannan ka kai masa malam zaka ji bakin ka ya tsawo amma ikon Allah da zaka zauna karatu zuwa ai sallah azhar wallahi bakin ka bai amma in ku gaisuwa za ka yi da daga yau daga yanzu zuwa sallah a zarafin kwallon mana sai ka jinya don za ka ji abun duniya ya ishe ka amma an karatu ne ba za ka ji ba ko ka tuka allon ka gaba yanzu ki ci tsaye gaba har zuwa a zarar mala bakin ka bai zabo amma in ka je daurin aure ka dawo guda ɗaya mala sai ka yi ka yi dariya da bai dace ba ka yi menene kin da bai dace ba ka yi fushi kin da bai ka yi kasuma mai ina to a dole kada karantar da jama'a kake ba za ka biyo in dai karanta ake ba ka jin wannan amma in dai magana ne ko magana da yayin yara magana da wani da Allah Allah ko duru ne amma kana zaune kana koya masa karatu ba ka ji Ya ka ji ana ana shirin za a tashi ah, kana tsalle ya kamata ka zaka ba kun ga da ai ka sai kai hakuri kana da da la ne hakuri ina son in shiga muku da wannan mun shigar da shi eh shigar da shi eh daga min ya zama na kamar mu rike masa Ibrahim ba da kira masa lokaci ta masu zuwa yana jan kaba ba ga shi shi subhanallah ka ga shi ya zo Allah zai kira to shi kenan sai sai sai shi an to a tsaya to a tsaya to a tsaya lokacin da muke koma na kamar na ce ina lokaci yayi sallar ba Allah mun gode ma wannan ni'iman wasu ba su san ta ba Allah ta muna cikin ni'ima malam muna cikin jin daɗin duniya da nan duniya Allah ba la muna cikin daɗin neman duniya muskila yanzu matsala bo babban lahira Allah babban matsala mu yanzu lahira amma duniya mun samu kanta Allah muna cikin ni'ima muna cikin wata aljanna aljanna Allah sarki fa wannan abin da wai kwanan nan bai ce zai je gida ni ya karna maku gidan kana zuwa kan da ka tabbata ka kana amma ban da ce ba ka da ni da kana kana da ta kawo gaba yace wanda tafiya ta da gyaran Allah ya riga ya sa ya kawo sai ga shi inda ana zana na kasu tana zama to ko dole kwanan da duk ke tsaga ya nan da nan sai ya ji jiki Lafiyan ka lafiya ka je ka bude irin wannan sai man ka samu wasu yan yara ka tara ni tsofaffi suka zo ma amma baka kafa saboda tsofaffin ba ka kafa ne saboda yara duk da ce maka ka zo kai a matsayin malami ba ka da fili hudu ba ba ka da ce ba oh, ka zo bayan sallah after sallah ba ka musu da wuri ba a haka ma da za ka ce nasara korar ta zasu yi da duk da dama kafin su kore ka ka shige inda za ka koma kana da gidan baban ku koma gidan baban ku nan kuma a dinga maka da kanne da yayye ko da ya ku ko da kwashe kwashe ko kwashe kwashe su duk wa da mutane ya wu mutane sun san gyara gidan su ta gida kana ji kaka zai zai ga gamar kunya hmm kalle shi kana tsaye ne idan misali aka yi sallama aka ce wa ake nema aka tambayi yayanka wa ake nema aka ce kai ake nema sai da ya haɗa kanta wa wan banza shi wanda ya zaɓen ta kuna haka shi za a huce maimakon a a sun wurin sai zuwa wani da wurin sai zo da ba wani ba kai ana karɓan ba kai malam na ga mushkila da rike a shekaru ana ɗan bakon kakau daga nan za a fara ɗan shi da kai daidai amma da bakon su ne ah, ina da hankali ina da nutsuwa a karfe shi hannu kana kallo amma na ka ake masa mutunci da kusan ba dama akwai masu kuɗi da suka daina zuwa shi kawai in sun je ba wani abu ne ba wulakanci da ake musu biliyar bukkar duk da za mana muna da ninci irin wannan ba su ce zo mu yi maka wani ko mace ce yi min ba ce ba komai kawai za mu samu go kwantar da hankali ba ga shi yanzu Allah ya samu ba idan muka kanka da wani ne zai wannan muka je maka wa kayya kayya kayya kayya da irin nan da ba aka tashi da irin mutanen can za a yi wanda suka kai wasu mutane sun zo yau ba su biyu abokai kira wai ko me yake ina wuri eh تعيش وينبغي لا نكين تكون كل يوم هو في شأن فهو كل يوم يشرف الأمور وكل ينصرف الأمر ليقلب القلوب والأبصار حسب ما تقتضيه حكمته ويغني فقيرا يود أن تتلك ويفقركم ويسكر غنيا ويعلم ويعلم جاهلا فيوسع لهذا ويضيق على هذا ويهوي هذا ويميت هذا كل يوم هو في شهر فحسب ما تقتضي الحكمة جديد الحكمة يعني إن شاء أن يهوي هذا حياة وربما يغوي الله عز وجل هذا الشخص لسببه الله كان رأي وانا وتندون دليلي ونحن لا نعلم ذلك يا شيخ